Thank you. fansa shi yasa ta take son masoyanta amma su manufar su lalata ne rayuwar mace in har ba tsabta duniya duka ta zama asara ne kaddara kuma jigon sharhi ne bai kama da nisa kika hallaka masu soyayya ko a sau ɗaya baki kuka ba Eh, lokaci shi ne aka wasar na mutuwa ita ce aka wa kuka zuciya ita ce ke soyayya wa'adi ke sanya maza kuka kamar ce kuma an sau hanya a riƙe boka mai yangirka girka ga macuta sun mata lalata hakan nake so gani <laughs> duk kai fa na zauna ina ma wannan kwaliya ya kamata kai appreciate yare rena ok to sai kin zo sai kin zo eh ba da sai kin zo ah, then see yanzu nake son in gaya miki cewa an kira ni lagos akwai kayana da suka zo ne shine zan je clearin a'a ba zai yi tura wani ba ai idan ba ni na je da kaina ba ina ganin za su samu problem yanzu na turo direba da kudi a baki ko da akwai ta bukata zuwa gobe idan allah ya kai mu gobe zan biyo jirgin ne bi zan biyo last flight down in allah ya so yadda gobe zan dawo eh gobe gobe nan allah ya so yadda ai ba wani abu ko a ba komai ba komai in Allah da a ta care masu nagode yawa nagode so yanzu driver zai kai ni airport idan ya kai ni airport zai dawo ya motar a gida sai ya karbi kidin sannan kamar yadda na gaya miki akwai kuɗi da na bashi ya ku eh to to to to ba na mutu shege Yes, come in. mu haka natural na bawo fresh one haka ya amma ba wai liquid din ba na bawo haka na kamar abarba ayaba kwanda haka brightest din okay okay so su ma aka amma ba zai jima ba ko? a ah, ba da insha Allah raba ka iya koma yanzu. Um, no, no, no, ba ofis za ka yi mota ba, ka mai da motar gida. Gida za ka mai da motar. Duk wanda ya tambaye ka ina nake, ka gaya masa na ya tafiya. Ka san na da appointment da mutanen nan, so ka gaya masa ba zan gansu ba saboda ba na gari. Eh, ka gaya masa ba na gari. Ko da hajiya ce ta tambaye ka, ka ce mata na ya tafiya, ai na gaya mata na ya tafiya. To ba da wani. wa ga ma ni na kira ya eh? ni lokacin da na bukaci ku ba ne na kira ku ba me yake damu ku ne me yasa ba ku ban huta ba ni in zan kira ka ai na san yadda nake kira to kai hakuri na zo ka kira ni kai hakuri haka kuke rawanin business a wannan hotel din eh kai hakuri we are sorry sorry sir sorry sir sorry sorry ko ko me yake damu mutanen ne what kind of hotel is this ba za ku iya barin mutum ya huta ba da na bukata ni ba na kira ka ba da Allah dakata da Allah ni fa yanzu ba magana ku ce ta dame ba a yanzu haka ina gama ina garin Lagos in tura yaro na ai abin da na zo ya fi karfin in tura yaro containers ina ne suka makale aka gaya mun sun fito su ka gaya hafta da eh zan sake kiran ka na ne mun kwatantar ɗakinsa na ci nan ne lambar ɗakin kawan irin wawa ne eh ba za ka iya haddace namba ba eh wanda da jiki 193 ka tafi san zuwa na sorry a ah, da Allah da ni na isa kore ki really Wanda ke haɗa fajirci ba zai ƙi mai ladabi na yi ba. Kin gane ko? Wallahi ba da ke nake ba. damuna suke duk bayan sakan bi sai kon kon kon kon kon sai na je sai ga wani wani katon banza ne <laughs> to ai gani na yes mm. to bari in zuba miki mun sai kiɗa <laughs> ka bar shi zan dauka da kai ai sure to yanzu abin da zai na zo na odo odo yanzu bari in je samu dan hatsarwa <laughs> sai ni ma a zama fresh Alaji! love, <laughs> love you. Same here. So. Oh. sallama babu wani abin nan kawai sai dai faɗo barki yaya ina fata da an yi karatu eh an yi karatu sosai an mm, mm, fara. to me aka biya muku alhamdu to karanta min ko da ayoyi guda uku hmm? Mm-hmm. ta ye kai da kyau da kyau yarinya ta to ya yi kyau hakan ma ya yi haka nake so ki dinga kokari kin ji ko idan kin je makaranta ki dinga kokari aka biya muku karatu ki sauran yaran iyawa kin ji muskila hmm? ɗan gidan umarta to tashi ki je ki cire kayan ki abincin ki yana nan sai ki zauna ki ci tun da gida na sauraron zuwan ki nake maza je ki daki maza a je a cire kaya tashi ki shiga yawwa hisani hisan sarki a cikin yaran da sai ta tayi amma da ta yi karatun da ji ta yi kwalle ne ta ke buɗe wake isa ko zaki mai da hankali ki ci abincin ko yawwa zaki ci Maki za ta dawo yanzu ba ni sati ba. Ya ce ce ciwo ba ta ciwo ta ne. ya san kenan ai inda take zuwa ba a zuwa da yara. ki da ki mai da hankali ki ci abincin ki ko ya ishe ki haka abincin bacci ki, to a je cokalin taho mu je yawwa san dawowa ina mutum ya ne shiga ciki yanzu na kanta ta kwanta ah no no no no um, na san tana ta jira na ina zan je in kwanta in kisan an zo ne ma na na kwanta a rufe gida to shi ke ne a huta da jiya gaskiya kina shiga ne <laughs> ga sanyi ga zaki wato da na haɗiya sai na ji abu kawai jiki Allah <coughs> kamar ko ka san yau ina so ta zama muhimmancin rayuwa a cikin rayuwarka so nake bayan mun kammala za ka kai bacci mai nauyi bacci da za ka daɗe Allah. Mm. Shi yasa nake son mata kyawawa irin ki ƴan cafai da su. Allah. Ha'awa. Alhaji. Mm. Ina so. Ok. me yasa kike son you must know yana hudu maza biyu biyu na aurar da babbar yata yanzu da ne nake shi shirin aurar da ita na zo ne eh, yana ne da kai na karatu kuma yana tare da ni mana a rayuwar ke alhaji ke ka da su ka ne kyau amma kana da mutane kana ka hmm. ni yanzu abin da nake so da ke da hankalinki ai wani abu aka ce zai ba hmm. ni na kira ki ne don ba shakata so relax amma kin fara tunanin ya'ya na nawa zan bata ya'ya musu ba magana ce ta bata kin san an ce jiki da jini to alhaji idan so na ya kai haka me yasa baka aure ni <laughs> anyway the game is over kar ka wannan abin da kake da lokaci ne na sha yana yanzu abin da nake so da ke ni fa ban san lokacin da ya kamata ma a ce an yi wannan maganganun ba ni yanzu so nake kawai mu samu kiɗan ya hakuri mu ɗan baje kaga gobe aka ce ka nemi 'ya'yan wasu ce ko kwadai fansa me yake saka zuciya nisa kika hallaka masu soyayya ko a sau ɗaya baki kuka ba <laughs> jaya dai? Wallahi taya ta ce ta tsinci. Ayya. Ba ki da tsiya ne? Ya. Irin tayar mota ta ce da ke. Sai dai amma gaskiya ni ina da uzuri akwai inda zan je yanzu. Amma abin da za a yi zan baki aro. sai ki ban lambar wayarki da adireshin gidanku kai ku bawan Allah ban da kai irin wannan ganganci haka baka san da babban kawai shi taimako a rayuwa ba sai ka san mutum za ka yi masa Inda mutum na bukata za ka iya masa na gode Wannan na dawo gobe ba daidai take da sauran yara domin wannan su mutum take da shi ya nuna cewa lallai tana da hazaƙa a makaranta sai dai idan ban yi rashin fahimta mara kyau ba sai nake gani kamar ihsan yarki ce ta ciki kuma ina gani kamar na yi limanci shiga gidan mata hakan wasu da yata ce ta ciki amma akwai gangancin shiga gidan mata saboda wani kai ta da ido su Allah sarki Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa amma ya kamata a ce kin nema mata wanda zai ci gaba da kula da ita ina nufin ki nema mata wanda zai zama na cewa ya mai gurbin fita tun da Allah ya nisa su. Na fa da gano ka. Kada ka damu. Kusa da ni ce komai na ta ba ta da Na ji na yadda amma duk da haka ne tun da ni na haɗe da ita. Ko kina so ko ba kya so. Zan ci gaba da kula da ita. Duniya na da faɗi mai nazari ba zai kuka ba. bismillah ya kamata a ce ka zo gurin tun awa ɗaya da suka wuce eh wallahi ranka daidai na zazzaga wuraren da ya kamata a ce na fara gabatar da na ne shi kafin ina fata an samu ci gaba da kaje zuwa ya ko eh, da na na gano cewa mace ce take aikata wannan kashe-kashen da ake kuma ba da ƙarfinta take amfani ba tana amfani ne da guba wajen aiwatar da kisan da take to ta aka gano haka wajen da aka bani na sins din da aka yi kashe kashe na gano cewa lallai mace take aikata wannan alamar kuma macen tana cikin garin nan kuma tana kusa da inda ake kashe kashe don daga wannan hotel din za ta tsallake ta dan koma wani mai dan nisa kusa da wurin sannan ta sake komawa wani wuri wannan ya nuna cewa tana nan a iriyan wurin shi yasa take aiwatar da waɗannan abubuwa a iriyan wurin kade ya za a gano mai aikata irin wannan aikar mai laifi a kawo shi na kurkuku eh to wannan abu ne mai sauki amma dai yana buƙatar lokaci da haka nan ba da dadewa ba insha Allah zan yi kokari in gana kamo wadda take aikata wannan al'amarin kuma na gurfana da ita gaban hukuma ina ba da sa'a kamin an ji Allah ya taimaka min Allah ya taimaka min Allah ya ba da sa'a karki damu zan je in dawo yanzu so be a good girl okay zan siyo miki chocolate karki kuka oya smile yi da idan an gaba good ina sai na dawo to shikenan ala kiyaye bye bye ne nisan kin ta bai bai yauwa um da shi ke gode Mama da kuwa? Aiko da shi kuma ta kasance so ba da ba ni ta ba domin ba ta dai gaya mana ita za ba amma zai wuya a ce ta yi ta ta nake ganin eh, da ta kawo ta gani eh abinda za a yi ke hmm. bari neme ta bayan ba da Dari. to, an gani? Iya maka ba amma kin raba ko? Like someone? na zo gida ba kenan amma zan dan tsaya in jira ki ko da makusa wani abu nake kallo a fuskarki wanda yake tabbatar min da zargin da nake a kanki zargin da kake a kaina na lura san baki damu da ni tunda jiya na yi tattaki har gidan ku nake amma sai kika iya dace gani daga ƙarshe ma da na kira ki a waya sai kika ce wai kina nesa ai ina nesa shi ya sami shi ka dawo ba ga shi da ka dawo ka sami ni to amma nesa da kika ce kina nesa ina ne nesa nesa ina nufin nesa da gida amma me yasa da na bi ta constitution road wajen stadium sai na ga motar ta a ni mota ta oh sorry na manta a ah, sultan road ne ko sai na ga motar ta a no kila dai ko motan wata amma irin ma ba nawa ba ina gani kamar kamanni ne kila irin amma me yasa da na ce constitution road na ga hankalin ki ya tashi it's okay ba abin da ya shafi tabbatar ɗaya daga ciki hmm? a kan lamba na? to shi nan ba damuwa zan tura maka in a bit yeah thank you

yanzu kaga daga tafiya kake kuma na san a gaje kake in ka shiga ciki ka dan watsa ruwa za ka ji ƙarfi ƙwarai kuwa wannan magana ta ki gaskiya ne don a gajere ki haka na wallahi a gajere ki ka in ka je kai to wannan magana ta ki ta yi daidai wannan tashi sai in dawo kuma ko daga nan ka tsaya sha'awar lemu yawwa hadda lemu da zakon na ta lemu mai da sanyi eh ai zai zaka ka ji daɗi a gaskiya ne mu matan mu na wani muka aura matan matan ƙauye ai ba su da wayewa eh, irin tun na ladan ma ne tuwa aka ba mu tun da ko dole ai hakuri za mu da su haka Acho. lokaci shi ne sallah mutuwa ita ce a kawa kuka zuciya ita ce ke soyayya wa'adi ke sanya maza kuka ga maraici kuma an sau hanya Salata kun ga kenan dole ta ɗaufansa ¿Cuál ka ko ka manta ni na riga na yi wa ƙasata rantsuwar cewa tun da kan mahaifina uwata matata ɗana matuƙar ya aikata laifi zan kama shi da hannu Allah tunaki you are under arrest mai rami na mugunta to ka haƙa shi daidai gwiwa Me ya saka ki fusata da zaki mai yan wani gawa? Ki duba me ya kamata kafin a ce kin kai ga gwadawa. Mai kisa da dalili ba zai kama da mai fansa ba.